Ɗaliban sakandire, ɗaliban sakandire, ɗaliban sakandire, kaso yayi mamaya. Wayo soya mamaya. Ɗaliban sakandire. ɗaliban sakandire su ya hana farin ciki ku yi haƙuri da ƙaddararku da lokaci za ya wuce e, ki haƙuri da ƙaddara farin ilahu ne hakan ki bar kunci ki roki Allah wata ran da ki bar zubar hawaye Yawwa, nan ne gidan? Eh, Shiga ki yano min ita kawai fito min da ita. Aisha? Ina yin? Lafiya kalau. Kin dawo? Ya me jikin? Jiki jiki da sauki. Tana ciki ma. Aisha, wannan ba mutumin arziki bane. In kina son kanki da arziki, kar ki ƙara ganin kan na ƙara ganin ki da wannan. Wuce ciki. Kai, me ya kaka gidan nan? Can kamare ni ko yanzu ma zuwa kai in ƙara baka ɗaya guntun kamare ni. Ah, wa alaika salam Aisha. San zuwa. Kai amma na ji daɗin ganin ki. Na ji daɗin ki. Aisha, ya naga damuwa ta bayyana a fuskaki me yake faruwa? Menene Aisha? Me yake faruwa Aisha ki gaya min? da haka maza maza ka matsa ka bar kofar gidan nan ina gaya yamma ka bar kofar gidan nan ko ba za ka tafi bane a nan ka tsaya magana da ke ma ba za ka tafi ba kaga malam ka falafa ba eh nan iyaka ka ce ofa ku ne nan hanya ta kowa ce sai lokacin da na ga dama zan bar nan saboda akwai kalafa haka ka ce na ban ma iyakarka nan ta kowa ce kawai kalafa ina ga dama kawai in na ga dama zan ware lalle wannan yaran karamin mara kunya ne kai nan zaka zo can yi nan ka dawo nan kai mun ka jira ni duk wani abin da kake in ma dai akan nofa kake magana eh ka saka raba da nofa ba wallahi dan zan iya yankawa in je akan nofa har ma kawai ka kama sabaka kawai kai ko ba kawai kai fuska Aisha ba za ki gaya min ba ki gaya min Aisha Assalamu alaikum Wa alaikum salam Papa Na'am yaya Aisha Me ya haɗa ki da wancan mutumin? Waye yaya? Ga ta nan ita zaki tambaya. Wancan daga ganinsa kina ganin shi ba shi da tarbiyya. Aisha, ki raba kanki da irin wannan. Duk wanda ya ganki da irin wannan zai miki fassara ta daba. Don haka ina gaya miki ki kiyaye. ci gaba da tafiya kamar jirgin sauri Gayan nan ma dole suna sabon karatu a kan kafa ai ya ne Aisha ki faɗa min wai ma akan waya yake magana ne akan wa ko yake magana ban da ɗan daban nan ɗan daba kuma eh ɗan daba Aisha me yasa kika kashi gidanmu bayan bai san hanyar gidanmu ba. Akan hanya ta ta makaranta ya matsa min dole wai sai na kawo shi gidanku. Ba yanda na iya. Aisha, wallahi ba inda zani. Ba inda zan je, ke da kika kashi sai ki san yanda zaki da shi. Naufa, ke ma rufin asirin ki kar ki fita. Saboda har yanzu yayi bai san saboda ke ne ya zo gidan nan ba. Idan ya sani kuma ya kenan. To, ni da na gaya miki ba inda zani. Don haka ke da kika ɗauko shi sai ki san yanda zaki da shi. ba inda zani ba ni na karzo man ba rataya aka ba ni. na tafi sai ki san yadda zaki da shi Kaka za ki kawo mutum kofar gidanmu ya san gidanmu ne haka ne ma wancan gaskiya ba shi da wani amfani mutane duk masu wahala ne shikenan kun haɗu da eh, mai magance wahalar me lafiya ni eh, wallahi na fasa tafiya me ya faru to yana waje taho kawai zo mu zauna haka za mu yi ta yi da ku ni dai kaddara ce a gare ku in na kasa bacci kowa ba zai bacci ba wallahi har ma ku sama min baccin kowa ma ya bacci cikin salama kokarin mai kaje kai ga jama'a suna ta wuce amma ka zo ki ka wuce Fasto na'am Fasto na'am akwai gagaruman matsala fa menene yake faruwa ka bani shawara abokina don wallahi idan ya zo duniyan nan mutunci na ya gama zubewa ko a gida don ni da kake gani akwai abubuwan da nake so in cimma a rayuwata to kawai shawara guda ɗaya ce kawai kar a bari ya zo duniya to me kake nufi abokina shawara guda ɗaya ce kawai kada yaron nan a bari ya buɗe idansa a cikin duniyar nan fasto na'am kai mun bayani ta yadda zan gane mana abin da nake nufi shine guda ɗaya ya zama maka dole ka koma gurin nofa ka cika aikin da ba ba hmm. Aisha ya makaranta. ya muna ta karatu amma ba daɗi da ba kya zuwa. Kudacin kuda ta karatu babu ne. Ni ma dan dai ba ni da lafiya ne. amma na ji karfin jikina insha Allah wannan satin da za a je makaranta to Allah ya ƙara sauki Aisha ya kusa Haidar Haidar yana nan ya rikice kullum maganar ki yake anya ba wani abu a ƙasa hmm ba wani kaman yaya Kana Assalamu alaikum Wa alaikum salam Sanda ah. zuwa yaya Yawwa nawa Na'am ya Ya na ga wannan har yanzu ta tafi ba Eh daman yaya tana zuwa ta dan taya ni hira ne saboda gidan babu kowa an ka fita ka bani ne kadai ba wanda zan yi hira da shi shi yasa kin ga haka bai kamata ba domin lokacin dawowar ta yayi yanzu haka in gidansa hankalinsa sai ya tashi a yaya ni ina ganin ai babu komai in dai har ta sanar musu da cewa kudi na ta zo duk da haka ya kamata dai ta je gida to yaya ɗaliban sakandire ɗaliban sakandire Alban sakandire kaso yi mamaya yau so ya mamaya ki haƙuri da kandara. tsarin ilahu ne hakan ki balgunci ki roƙi Allah wata ran da ki bar zubar hawaye Soyayya cikar mutunci, soyayya rayuwa ce, soyayya ruwan guba ce, wasu sun ce ruwan maɗi ce, ka samu mai san ka kayi dace, farin ciki za ka kasance. Eh, eh, eh, oh, oh, oh, Alban sakandire, ɗaliban sakandire. alban sakandire kaso ya yi Lafiya kalau? Lafiya kalau. Da wuri kika tashi wa Eh wallahi yaya. Na tashi da wuri ne sakamakon ina so zan je makaranta. Haba nofa. Ke da baki da lafiya iya rana in ta da ke keke ki sai ka rike cewa? A'a yaya na ji sauki zan iya zuwa makaranta. To, shikenan nofa. amma yanzu ki bari mu ga yanayin jikin naki in Allah ya kai mu gobe sai ki je makaranta ko to Allah ya ji kan babu yawwa mutumi na ka shirya za mu je mu duba da kinnoba ok to shi kenan Allah ya kuma salamu alaikum wa alaikum salam wurin ka na zo haidar guri na eh, to ina jinki me ya faru Dama na zo ne na ganka kuma na ga lafiyar ka. Ki gani? To saboda me? Kuma bisa umarnin wa? Haka kawai sannan bisa umarnin zuciyata. Ina fatan kana lafiya, ko da yake ana ganin ka an san kana lafiya. Na barka lafiya. Hobby. Na masoya. Best choice. my final choice gaskiya ishirwa eh, nake ji shiro kuma ai kuna to da wani ruwa yana cikin aji kamata yanzu ki tashi sai mu je tare da ke sai in ji shin dauko miki sai ki sha a yi da habibi ni dai ka dauko min na in sha kaga kina ɓata rai ya hakuri in dai hakan zai faranta miki rai da yanzu nan zan tashi in je in dauko miki kin ji wallahi ni kin gama biya na iya wannan murmushin domin ko wannan murmushin shi kadai ya isa ma ya rike na har injin dauko miki ruwan dawo ina zuwa amma ki ba a eh. Ɗaliban sakandire, ɗaliban sakandire, ɗaliban sakandire, kaso ya yi mamaya. Ah, ah, ah. Eh, eh, eh, eh, eh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh. yau so ya mamaya ɗaliban sakandire amincin Allah ya tabbata gare shi malam wai me yasa kake cusa kanka inda da kai da na sani ne da na sani ya fi kamata ka sake tunani saboda inda kake kokarin yin rawa babu yan kallo a wurin balantana idan ka a yanke maka hukuncin cin gasa ina so ki sani so na a gare ki na gaskiya ne sannan kuma ina so in tabbatar miki da cewa ko kina so ko ba kya so a dolen dole ya zama miki wajibi sai kin so ni ya zama wajibi sai kin yi soyayya da Alban sakandire, alban sakandire. ɗaliban sakandire kaso ya yayi mamaya oh, oh, oh. Wallahi ban san sa ba. Ki san shi ba, kamar ya ba ki san shi ba, ha haba hubbi, bai kamata a ce kina ɓoye min abubuwan da yake ɓoye min ba. Kin sani ba zan taɓa iya jurar ganin wani a tare da ke ba. Kawai ki gaya min waye shi. wallahi kamar yadda na faɗa maka ban san sa ba ban san sa ba kuma wannan ba shine faransa na farko zuwa wurin ba ko kiyama taɓa zuwa gurin ki shine baki gaya mun ba dan Allah ka yi haƙuri ka ji ka dai san babu abin da zai ja hankali na saboda ina da kai kasancewa da soyayyarka a kullum tana ƙara sa ni alfahari ina tabbatar ma ni taka ce sannan kuma babu abin da sa an canza ra'ayina a gare ka ni taka ce har abada na san da ka hobi amma dan Allah dan Allah kada ki ƙara ɓoyin babban al'amari irin wannan abu to shi kenan ka san wani abu sai fuskar ka ta yi kyau a lokacin da kake fushi ke ko ke ko kin fi kowa sanin ko wani waye saboda ke kaɗai ke iya sarrafa farin ciki na wanda aka shi kaɗai ya zama abin alfahari dama ni fata na a koda yaushe ka kasance cikin farin ciki to ai ko in dai ina da ke babu abin da zai iya sani a cikin bugin ciki hubi ina son wannan farin cikin na ke dore har a gaban wuce gaban abada sannan kuma ina so irin miki albashir bana so ki manta ranar yau me za a yi yau Karki banta, yau ne kike cika shekara haihuwarki. Ko kin banta ne? Ai ina sani. Ganinka da farin cikin da ka bani ya sa na mance komai. Tuni sakamakon haka. Na shirya miki birthday wanda da kanki zaki yanka kek ɗinki. Da gaske? Da gaske mana. Ani da so ne ne miki ba zata. To amma na gaya miki ne don ki zama cikin shiri. bash haidar da ake ciki ne wallahi normal ina ka dai can ɗazu ina ta dai wanka wankan ka ni ma kai nake ta nema tun ɗazu to ke ciki ta samu kenan kai ta samu ta faɗi ga sassa to ba me faru ta samu ta faɗi ga sassa kaga haidar yau za a gwangwaje a makarantar nan ina gaya ma to ba me faru ina kabir na ajinmu waye kabir ban san su ban gane shi bane kabir fa ne yasmin kai da Allah kana da matsala kawai ka ce min kebi ne yasmin to shi din ne yau yasmin take birthday shine ya hada mata birthday party ita dai kana son zuwa gurin party to kai yanzu me me me za mu zama a gurin to amma dai haidar kai ma ka san sanin kanka ne kabir dan ajin mu ne kuma na san kuna good time sosai kuna zama na mutunci kuma shi ma kansa ya ce na faɗa maka yana gayyatar ka saboda ya duba ka tun ɗazu bai ganka ba shi yasa ya gani ya faɗa ni dai ka san dai irin wannan guraren ba saba zuwan su ne ba ni ba wani burge ne ma suke ba gaskiya kaga abokina za mu ji kuma na san kai ma kanka za ka ji daɗin zuwan da zan da gaske hmm. da gaske nake faɗa maka to ba matsala Allah kai mu amin amin kana son zuwa fati <laughs> Amir? Lafiya menene haka yake faruwa? Ka zo ko sallama baka yi baka ka tsaya min akai. Anya Amir kanka ɗaya kuwa? Najib ina tabbatar maka da cewa kai na ɗaya. Damuwa kuma kai ne a cikinta domin kai ke ƙoƙarin jawo ta gare ka. Abokina, damuwa kuma? Ƙwarai damu. Wace irin damuwa ce haka ke faɗa min? Najib, kai da kanka kake ƙoƙarin kai kanka hanya mai duhun gaske. mai duhun da ko mai fitila yana tsoron bin hanya amma kai ka bi ta ba tare da fitila ba hanya mai duhu kuma amir me yake faruwa ne don allah ka fito fili ka sanar da ni abin da yake faruwa najib kana kokarin kai san maso wani wanda hausa yake cewa ƙoshin wahala haba abokina ka fito ka faɗa min damuwar mana ba ka rinka min kwana-kwana ba eh mana tunda kana kokari ka shiga rayuwar yasmin da kabir kuma ba za ka taɓa samun nasara ba don haka shawarar da zan baka ka cire kanka daga ciki saboda tsananin san da kabir yake yasmin yau ya haɗa mata murnar badde na zagayowar ranar haihuwarta na ga farin ciki tattare a fuskarka to matukar kana buƙatar ɗorewarsa to ka bi abin da na ci amma dai za ka je fatin ko ni kuma to me zai kai ni fatin ya kamata ka je fatin saboda a nan ne za ka je ka gani da idan ka ta yadda wasan zai fara me tabbacin ka na ma a fara wasan ba kuma me tabbacin ka na za ka yi nasara ya kamata ka ji domin sai ka je za ka san ta yadda za a fara wasan me tabbacin ka na ba a fara wasan ba kuma me tabbacin ka na za ka yi nasara amir abu biyu zan faɗa maka na farko ka sa ido na biyu kuma lokaci shi sai bayyana mu Ein Visa. Jetzt bleibt ja, hallo. da labari ne wallahi akwai labari sosai maguwa ok to bayan na sha yau akwai wani birthday da za a cikin makaranta kuma wanda da yawan ɗalibai za su yi birthday birthday birthday ya kamata mu ma mu shiga ba maki ma ya fi armashi ɗaliban sakandire kaso ya yi mamaya wayo so ya mamaya ɗaliban sakandire ɗaliban sakandire su ya hana farin ciki ku ya haƙuri da ƙaddarar ku da lokaci za ya wuce e, Ki haƙuri da ƙaddara, tsarin ilahu ne hakan. ki bar kunci ki roki Allah wata ran da ki bar zubar hawaye Soyayya cikar mutunci, soyayya rayuwa ce, soyayya ruwan guba ce, wasu sun ce ruwan maɗi ce, ka samu mai san ka kayi dace, farin ciki zaka kasance. sakandire Ya shi so baya da magani idan ya tashi farmaki, ko duniya za ta taru dai ya so zayan fake idan ka bi shi a hankali da kanshi shi zai fiffike shi so ba ya jin bari ko haƙurin ka rike ba a yi wa soyayya wajibi Hanyar sa dole ita za a bi soyayya na bi ɗar ladabi an yatsin cikai a sababi cikar burin da ke zuciya shine sanadin zaman lafiya ɗaliban sakandire ɗaliban sakandire